Hausawa Top TV tashar al'umma. Tufa jaruma momi gombe ta haɗu da fishin hukumar tace fina-finai a kan matsatsin kayan da take sawa a lokacin da take ɗaukan bidiyon waƙoƙinta inda wannan lamari ya sanya ta yi bidiyo domin ba da haƙuri ga hukumar tace fina-finai da kuma masoyanta. kamar yadda za mu samu ku bidiyon nata a nan gaba ku ga abin da take faɗa cikin nadama. amman kafin nan da Allah masu sauraron mu ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mu dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton ita dai jaruma maimuna abubakar wadda aka fi sani da momi gombe jaruma ce a cikin masana'antar kanewood amma ta fi karfi a bangaren hawa bidiyon waƙoƙi Jaruma Momi Gombade ta hau bidiyo na waƙoƙi da dama tare da mawaƙa kamar irin su Adam Izango, Hamisu Breka, Garzali Biko da sauran dai mawaƙa waɗanda suka yi tashe. Sannan kuma duk wanda ya san Momi Gombe to ya san ta ne tana sanya matsatsin kaya tana sanya su lokutan da take ɗaukar waƙoƙinta ko kuma dai wani abu daban musamman da ma waƙoƙin da aka fi saninta da shi. sannan kuma duk wanda ya san jaruma momi gombe to ya santa ne a lokacin da dukkan wata waka idan tana yi ta iya rawa haɗe da sanye da wannan ƙananan kaya da take sawa wanda ga baki ɗaya wandunan da take sawa matsatsu ne kai da ka kalle ta kasancewar kaya ne waɗanda bai dace ta ringa su ba. wanda da alama hakan ya nemi ya bata babbar matsala tsakaninta da shugaban hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano wato malam ismaila na afakan lahu domin kuwa afakan lahun da kansa ya kira ta yi mata magana akan irin tufafin da take sakawa a yayin daukar waƙoƙinta waɗanda afakan lahun ya nuna mata ɓacin ransa sannan kuma ya yi mata nasiha akan ta gaggauta gyarawa domin kuwa hakan bai cancanci ta ba. To wannan al'amari dai da yake gudana tsakaninta da afakan lahun shi ne ya sa jarumar ta fito ta ba da sanarwa ta musamman domin tabbatar da amincewarta da abin da shugaban hukumar ta ce fina-finan ya faɗa mata. Momi Gomban da ta wallafa saƙon ne a shafinta na Instagram. inda take bawa shugaban hukumar ta ce fina-finan haƙuri da kuma tabbatar da cewa daga yau ko da wasa ba za ta ƙara saka irin waɗancan matsatsin kayan ba inda dai bugu da ƙari jarumar ta ba masoyanta haƙuri musamman waɗanda su ma suka kama tsatsin kayan da take yi baya musu daɗi ga dai saƙon bidiyon nata da ta yi ku kalla abin da take faɗa. Assalamu alaikum sunana Maimuna Abubakar wacce kuka fi sani da Mumi Gombe. Ina son yi amfani da wannan daman don ba wa masoya na haƙuri da hukumar tace fina-finan Hausa akan waƙoƙin da na dinga saki da wanduna na ga comment ɗinku gaba ki sosai. akan gaskiya masoya na ba ku ji daɗin wannan ba to ku yi haƙuri insha Allahu ba zan sake ba in Allah ya yarda wannan shiri na farko shiri na ƙarshe ba zan sake ba ina mai ba ku haƙuri wuce ta ku har kullum mun yi to bayan jaruma momi gomban ta saki wannan bidiyo domin ba da haƙuri daga cikin masoyanta waɗanda suka ji daɗi akan wannan haƙuri da suka bayar na farko akwai shiraifa aliyu inda ta ce alhamdulillahi Mu ma masoyanki mun ji daɗin wannan magana da kika yi gaskiya ke mace ce mai hankali kuma wacce ta san ya kamata. Haka ake son mutum idan ya yi kuskure, idan ya ji kuskurensa ya yi ƙoƙarin gyarawa. Wallahi mun ji daɗin hakan sosai. Allah ya sa mu dace duniya da kuma lahira. Ina miki fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ƙara tsare mana ke, Anty abin da ita shirefa kenan ta ce sai kuma wani mai suna official billiard inda ya ce allah sarki amma gaskiya na ji daɗi sosai a rayuwata saboda tarihin masana'antar kannywood ban taɓa ganin wani ko wata ta yi abin da ba daidai ba kuma ta dawo ta ba da haƙuri a gaskiya momi wallahi allah ina matuƙar ƙaunarki wannan shi yasa na ji na ƙara sanki Banda, banda kamar ki, my best actress, na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo miki miji na gari kuma Allah Ubangiji ya kare ki daga sharrin makiya da kuma mahasada. Much love da ya rubuta mata hakan. Sai kuma wani mai suna miftawul Kairu Muhammad inda ya ce Allah ya ƙara wa annabi daraja. ke ma Allah ya saka ya saka miki da mafificin alkhairi Allah ya ƙara shirya mu alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma wani mai suna abubakar muhammad 24 inda ya ce kin yi kokari sosai ko kowa Allah ya yi wa baiwa ba kowa Allah ya yi wa baiwar ɗaukan gyara ba shi kuma abdul skifa ya ce haka ake so inda ya nuna alamar jinjina a gare ta sai kuma muhammad hussein inda ya ce mun haƙura yar uwa allah ya ƙara ɗaukaka da girma ya kuma saka miki da abin da kike so shi kuma faruk abubakar 91 ya ce kin yi daidaito momi gombe daman amfanin kuskure gyarawa shi kuma aliyu 1495 ya ce, Alhamdulillahi, Masha Allah, gaskiya mun ji daɗi da kika gane abin bai dace ba. Allah ya kiyaye gaba. Amin. Shi kuma Bello Lamfar ya ce, Daman akwai ire-iren ku a duniya? Gaskiya kin yi sa'ar rashin girman kai, saboda ba kowa Allah ke baiwa wannan ni'imar ba. To a takaice dai masoyan jaruma Momi Gombe sun ji daɗi sosai a bisa wannan rashin girman kai da jaruma Momi Gomben ta nuna inda ta fito ta ba da haƙuri kan wannan abu da ta aikata na sanya matsatsin kaya a lokacin da take ɗaukan waƙoƙinta. Dama dai sai dai mu ce abin ya yi kai tunda jarumar take saka waɗannan matsatsin kaya babu shakka babu wanda ya taɓa fitowa ya mata magana inda sai yanzu wannan hukuma ta tace fina-finai wato shugabanta ismaila abakallahu ya fito ya gaya mata gaskiya inda kuma ba ta wata wata ba ba girman kai ba ta nuna cewar ta aminta kuma insha allahu ba za ta sake sakawa ba Wannan abu babu shakka ya yi wa masoyan jarima Momi Gombe daɗi sosai duba da irin rashin girman kai da ta nuna na ɗaukan kuskurenta musamman ma na yanzu jaruma ce wadda take tashe dukkan wata waƙoƙi da za ka gani na manyan mawaƙa ita ce take hawa kan waɗannan mawaƙoƙi Babu shakka abin da ta yi ya dace inda a ƙaramar sallar nan ba. a kwalliyar sallar da ta yi, babu shakka kayan da ta sanya wasu sun yi tsegumi a kansa inda mu ma a wannan tasha ta mu sai da muka kawo muku rahoton irin matsatsin kayan da ta sanya a lokacin nuna kwalliyar sallar ta. To da fatan dai Allah Ubangiji ya sanya mu gane idan mun yi kuskure in aka gyara mana mu ringa gyarawa. Babu shakka Momi Gombe ta cire tuta a fadin Kannywood domin tana farkon wadda aka yi mata irin wannan gyara na kuskure ta yi saurin karɓa ta ɗauka. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku.